alaihi wasallama dubu daya daga dari shekara talatin da biyar wanda ya daidai da talatin ga watan hudu miladiyar har wa nabi sadan mala bulu hudu sha hudu fasulun rufisa lera julin wamra ati yana an kai musu rambar da masu da wurabe an gane rufisa hmm. an yi rambar lera julin ganami wamra'atin da mace masu shawar jaurabi jaurabi julli da zahiru wanda an ka fatanta mabayyaninsa na ana magana akan shawar kufi to bari mu wajen in mustahabatan ko da kuma ita mata mai istihala istihala na hana ibada mutum da ya tara ba tana ta ibada an yi mata rangwame da ta kofi kamar yadda an kai rangwame ga namiji ta kofi bai hada a an fari kuma an yi rangwame ta kofi ga lokacin zaba gida da lokacin duniya to nan a shekun da aka ce jullida zahiru wanda an kasuwa da bayanai da fata baitin zahiru wa baɗi kuma an kasu wasa da ciki ne da fata ashe ba a ba a sha gaba ba ko am anna dina wasu sun ala hayatin ku eh. ko abin nan dukina to mutu wa hukfin a aikin an sa sharadi ka san ba hukumi na tushe ba amma an kufanta shi wa wala walau ala hukum ta ce wajibi ke sannan kuma ayar rangwame ga ashawa akan hudu wanda an ka daura akan kawa hudu mu ba sharatan wato kenan a shayi hudu sama cina an fi ce malam to ɗan an da ɗahe a ka ce warau ala ya rabu ka da lau wannan yana nuna ma wa ashara bi lau ila tilal masan da ku ba ba walau ala kufi amma kada ya zan akwai wani ka'il wani abin da ya sha maka ya zan bila ka'ilin babu wani shamu ya zan saman jawarabin nan ko saman kufin nan akwai wani ka'il wanda sha ma ba ta yi da ina misali kabilin kamar hukun ga ya kake kake da laka to ayan kai shawa ta da laka kasha a ɗaya laka ta kwantar na aisha abu hutu don haka illal mihimaza sai to zo kai shi wani babu gobe a shago bisa gare shi wani ƙarfe na wanda ka zama ga mu'akarul hukum na arra'ib wanda zai wanda zai wanda zai abin nan horon dabba abin nan lutu to ana sa mai wannan karni na aka sa nan kafafunsa in zai shafa ba sai ya cire ba an ta yi, idan shi ne, ko zo ba? to shi wannan an rangwanta hmm. su ka sani amma a ra'ayi masu horo domin iya jihadi so wala hadda babu ya kace a zalaman wanda an karanta ka shahada hukumi ya za a ce lokaci kaza ba za a kallaka shi ba to da ni za a sha hukumi bi sharti jirgin. da sharɗin ya kasance fata muna tare ɗahirin ya zama ɗarfi ta ba a shafa ga mai najasa hariza kuma wadda ta taskace ta kewaye bangaren farilla wata tara ta rute mahallar farilla bangaren farilla da bakin idon sau zuwa abin da ya kai ya rufe أبينا ساقه يجينا وعلم وأنا يجينا بجمع الله وأم كان تتابع البشر وأشيك للشارة أجاوه في جوكي بيضعر أيها الحجاج أشيك وأنا إن إيه أنا تأتينا حتى وضع wanda ya cika ban da tsarkin da bai cika sai an hada da alwala na da adabin da zai mama a ah, da tsarkin ruwa kamar kuma bila tara kufe wanda ya karbo bai karba shi domin da intuwa ba ya zan ya karba shi ibtida'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan na zai amma shi kai bari ta hu bin kahuna ko in kare hoto ko ban shafa ban shafa wa ibyanin bilufi sannan kuma bai shafa wanda ya darma shi domin sabon Allah da darma shi wannan shi da bambanci wajen a imama wajen adin nan wanga isyanin bilufi na amma shi ne mun fukar ya shiga au safari ko isyanin bi safari to amma isyanin bi safari yana shafa مليون فقهاء ورثة سوروا لشاهل شعر أما إسيان بلسي بشعر وأنين إسيان بلسي ولا إسيان بلسي كما يقول أنشي من هاي من هاي بعد هاي أيام هنا مهم في بس إذا إذا تكلم تزيد المش أما إسيان المسافر هي فمثلا ده يبدو يبقى وايد Ali ya saba ma uwaye ne ga hede ko ba wa adil wanda ya gudu ya bar abin nan cewa gabanni ne ko kuma wanda ya zo nan yiwuwa shi wannan ayat don isyanu bi safar gina ba isyanu bi lusu gina ba muna tare to shi wannan yana shawa na, wala yamtu wasu ba a shawa wanda ya yi wato ya maimaita wata magana eh, ya zan wa amkana ta sabu mashairi wanda an mai ba in an sa kawai ta take ba a shahada ne Wani ma'arraqun ba a shahada wanda ya yake shi kadar sulusul qadami gwargwadon sulusin diddigan hukki baya ya ke shi ya gai abin nan da shi an ka ce yadda an ka tabbata ce wani shafi ko gobe su aka yi kasancewa ta ya kai sulhu ban dura a yana shawar abin da kuma baya ne shi ma ilin ta saka idan ta ta ta manne ba a ganin jiki ta zan karama kamar kuma bunda au batala ko au batala ko ko ya wanke bidai ka hunai guda biyu duka wato gaba ɗaya ya wanke ka hunai fala da su ma sai karma sun ba kammala sanin jika alwala to kin zai iya alwala ta gaba shahaba yake eh muna tare ya wanke abu ne farko sannan ya kammala sai da ɗarma buɗe yi ko zuwa bai sun ba kammala sai da shiga alwallati to ana kan sai alwallatan buɗe ya kure ne ko mai da alwalla to bai shafa wato kenan sai ya bari ya kammala duka tsarki ne gaba ɗaya sai da shigar da su sannan da bayan da tsarki sai da shafa أو رجلا أو رجلا an gane shi ko yawanci kuna guda kamar ta dama ko ta dama akwai gyara wurin nan ba akwai alif da babu auren ko ya kammala ko ko kuma guda a da kala ya shiga da ita ya wanke babura sai shiga da su wuri to in ya shiga sheta da baya wanda guda ya shigar to can in zai alwala ba ya shi shawar yake a a zai hatta ya kala albalbusa sai ya san warga da ya sa cikin hufi tsabla kamali gabanin cikawa in ya wanke shiga da su gabata su sanar da shawa wala mu mun. bai sha ga hufi wanda ya harba da haji ko ya harba da umra amma lan yaltur wanda bai bukatu ba ga sigar ga sa hufi wanda ya samu da cikin harma da hajji ko harma da umra to nan gaba sha domin asiyan bi rusul gida asiyan bi rusul gida wa fi kufin musiba yau in mutum zan mai ya yi mutum karni ya gane da kufin sai kwaci yadda yadda bai gane sai shiga da su kawo lokaci ya kai alwala shi shi na shan haka su ko bai shan haka fara dodon ayyar tare da adam da sun mutakaddini na kufi kwace na to bai shi haga yi wani gudu da na can tun da zan kufi na kwace nai lalura kwace ne ta can gari wala lalisun li mujarrid al masu haka nan wanda ya samu ne ci kai bai samu ne ko shaha yi gari. to bai shaha aure ya nama ake kwana zani bari ne ka na saboda ku shanin kai yasa yanzu a ralabe shaha gari wa biha ya cikin mudawwana yukurau an yi shawa a kan wufi ga wanda ya kama ni liman da masu don ɗaya shi shafa sun ce an karanta shafa da yi ko ko rashin na. wani wuri a kasu luhu an karanci wani shafa an kafi ayi ya an kai wanki an tsallaka iyaka an yi bidi'a bidi'a ta makaru ya wanke ne domin an yi tsallatsallar shari'a wata kararuhu ko haka nan kuma an shawa an kare a ko maimaitawa an yi domin guluwi na ga addini wata tabu da bibiyar ni wato inda ya ɗan zurgun kuli ya ta tabu shi shi hufi wa baɗala sha hufi ta ɓaci ne kusurin wa jama da wanka wanda ya wajaba in ya samu janaba to sha hutu da baki wanda harkihi kasiran haka da sha hutu ta baki da ke cewa sai da yawa har ya kai ga gudun sulusi haka nan kuma wani ke a kasar rijinin lissafi ne. haka nan kuma shaha ta ɓaci da sun cewa sai mafi yawan duk duge har zuwa ƙoron hufi menene ƙoron hufi shine nan na a sata hufi awo amma ba ke masu dubi ba don ka gane ba shi a da kofi ba to wa in na za'ahuma tawham akwai lokaci to mu ko misali da take da zai zani zai yi goma za mu a yi an tsallaka darar inda aka rawa ha.